Bang. Bang. A kuma bakin magana ne. Yau ba shi kare ba ne tare da mutane. Hannuna akwai wasika. Wurin shugaban kasa za mu mika ne. Bang. Cikinmu ni ne spika. Yi abin da ka saba ɗauki sakon ka mika. Ba mika sakon ba yayi sai mun aika. Domin na ga tare da shi da wayan wayansu mutane. Da ke toshe yadda zai san me ke damun mutane. Duk wayan fadawa idan duniya ne. mutu ne ma sannan za a ƙara birane ku za ku tafi da kudi lahira ne in ba haka ba menene ribar cutar mutane shugaban gasa wannan aikin ka ne in mutum daya ya cutu a kasa silar ka ne domin kai ka ce mana mu zabe ba in ka ci zabe talakan ƙasa zai daina kuka talaka har kudaden don kamfen suka baka amma shugaba a cikin garin ka talaka bisa ana mulkar sa tisha lafiya ba ta yi sheshi ba ruwa titi ta bi kwallon faransa ba ce ma kuma bai tsira da nasa ba na tuna abun yakan sani kuka wai yaushe ne talaka Oh, <laughs>